Rumbun waɗansu mahara masu da ne ta cika a garin Garuwa karamar hukumar mulki Illila ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke iyaka da birnin Kwannin jamhuriyar Nijar yayin da waɗansu 'yan kidnappers ɗin suka kashe mutum guda a garin Araba duka dai a karamar hukumar mulki Illila da ke kilomita biyu kawai da birnin Kwanni yayin da suka arce da mutum biyu. Alhaji Mustapha Isa Garu Ciyaman ya yi mini bayanin yadda suka yi sa'ar sarbe mutanen guda hudu 'yan kidnappers da suka so su yi garkuwa da wani bawan Allah garin Garu. Lokacin da waɗannan mutanen sun zo so biyu wurin wannan mutum sun zo farko mutanen suka isko gari falke suka gudu suka sake komawa Allah ya taimaka lokacin da sun ka zo sun kai dai buge-buge da mutane Allah ya kaddari sun ka tserike suka tserike suka baro gari mutane sun ka biyo su suka kama bai shigar su suna da nisa suna halbe-halbe mutane dai sun ka bi su karshe sai da sahiya ta yi sahiya na yi suna kawo wa daidai wurin da jama'a a nan su kuma an buga waya ko ina ana cewa a kawo doki aka haɗu da suna an ka tarbe su aka kama su kuma insha Allahu mun fara samun nasara abubuwan da ga faruwa domin idan ana roƙon Allah insha Allah abubuwa ba za su lalace ba to lokacin da hakan ta faru yalla ba wanda ya je ciwo ko kuma wanda ya rasa ransa mutum guda ɗaya sun kasara ga kai da hannu da adda su kasara da adda amma sun yi halbe halbe wurin Allah bai kaddari sun ka halbe kowa ba to batutuwa na nuna cewa mutanen garin wasu martabobi gare su an yi ta halbe-halbe harsashe bai cin su. To alhamdulillah ka san ba kiranin abu. In dai roƙon Allah an ka ce in an mutum na roƙon Allah Allah zai kare shi. A lokacin da nan leƙa ko a garin Araba na sadu da ɗaya daga cikin mutane uku da masu garkuwa da mutane ɗauke da manyan bindigogi in ji sa har da masu sarrafa kanunsu daga ciki suka tafi da su kamin su sako shi tare da sulalewa da mutum bi da suka yi garkuwa da su a halin yanzu domin jin yanda abin ya wakana. Sunana Ibrahim Mamma, Surnom Ibrahim Liba. To lalle jiya dare haka ne da makwabci na danni ni na yi barci ma sai mai daki na tattabe ta ce tashi tashi kai ina ji ana ca makwabcin ka ya kawo kuɗi. Sai ni zabura to cikin dakin na wannan akwai dush can gaba. Sai ni ta wurin dush ina saurare kawai sai ni ji sun harbi makullin kowa. Ko kake in ce in dawo na in hito kawai sai ga wasu shigo cikin gida. suka kama bincike dai abin da akwai dai duka suka ɗauke yan kudin da hannun sun kudin ɗauke ko da suka ce mu ta waje in sa riga ni sa riga muka ta waje sai na iske makwabci na da wani sun kama su biyu suka ce moci sun halbe mutum guda ya mutu har ga Allah wanda ya zo taimako in wuce mu ta yi ce to mu ta yi mun ka ta yi ka ga mu suka tara mu ga mu zuwa ga mu zuwa suna ta da mu suna yawo da mu cikin daji can sun mashin ko ga kasa ga kasa ga kasa suka karkato da mu suka yi kamar za a wajen illela da mu mun yi kusan wurin da can ga daji sai suka ce mu tsaya ce kai ka kara mana kuɗi mun ji an ce kana harkoki kana sai da kayan mota da mi makwabcinka kuma yana sai da tayis da sauransu ko da yaushe bai sokoto bai tawa na ce to haɗi na wannan suka ce a yana gaya muna akwai masu faɗa muna duk abin da kuka yi <coughs> ce to gaskiya na amma ku yi hankuri ai mu ba mu ce ina ai ba gana hankuri kai ka ba mu kuɗi ka ceci ko mu kashe ka yanzu haka dai a wannan iyakar ta jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya masu garkuwa da mutane na ci gaba da sakin cikin su suna ƙara mamaya ta hanyar kan hari a duk inda suke bukata karamar hukumar mulki Lela da ke karasawar dukkan masu halin sulalewa a cikin dare sukan yi hakan daga cikin gidajensu ko garuruwansu domin kwana da neman mafaka a garin birnin birnin Kwanne ta jamhuriyar Nijar sai safiya ta waye. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.